albarkacin ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware a yau 20 ga watan yuni ta 'yan gudun hijira cewa 'yan gudun hijira ne da suka arcike daga tarayyar najeriya domin neman mafaka a jamhuriyar nijar musamman a kan iyaka birnin kwani da jihar sokoto ke ci gaba da yin bayanin abin da yasa suka yankike daga ƙasar su inda 'yan bindiga ke cin karensu ba babbaka suna karya ba gaba ta hanyar satar dukiyar jama'a da kisan mutane da ma da su da ma arcewa da dabbobinsu tare da garuruwan su fulani ne mafi akasarin 'yan gudun hijira saboda ɓangaren najeriya a wannan iyakar dukkan ba fulatanin da aka gani to dubunsa ta cika ko a sassare shi ko kuma a ƙona shi wani dattijo da ke gudun hijira daga najeriya zuwa birnin kwannin jamhuriyar nijar ya yi mini ƙarin bayani abin da ya koro mu nan illela zaman faɗan fulani da hausawa to shi na mun ka gudun hijira mun ka komo nan kwanni lalle Sale Isuhu A muna samun kula sosai, akwai zaman lafiya, allai Nijar akwai zaman lafiya. allai yaran mu yanzu nan suna zuwa karatu bisa lokacin da muke can. Lokacin can ba su zuwa karatu amma nan suna zuwa karatu kai da kai saboda tashin hankali na can. A cewar wata mata ta gudun hijira babbar matsalar su ita ce rashin samun ingantaccen wurin zama. Muna gudun hijira da illila abin da matsalar mu guda ta dai nan dai muna zama dai yau mai ruhana yau mai ruhana shi kaɗai na da matsalar mu. Mm, ba ta matsala ko tsalwarin zama na kenan shi kenan yau mun ka bukaci guri mai bukaci wurin sai kawai sai mun tashi mu kuma wani waje kuma mun yi rawa akwai matsalar wurin zama eh akwai matsala kawai ta wurin zama a wannan iyakar akwai masu gudun hijirar tafi da gidanka suna gudanowa da daddare domin kwana a jamhuriyar Nijar kamin su koma da safe a garuruwansu saboda fargabar abkawar 'yan bindiga wa rayukansu yayin da waɗansu suka ɗauki hayar gidaje a Nijar suka dawo gaba ɗaya da su da iyalansu da zama a cikin wannan yanayin ne ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta Red Cross ko kuma Croix Rouge a Faransance ke kawo wa 'yan gudun hijira a wannan iyakar tallafi. To ni Alhaji Aliyu Umaru, President du Comité sous Regional de la Croix-Rouge na tana birnin Kwani. Lalle yau 'yan gudun hijira suna cikin tunani na jama'a da dama. Muna Kwani mun jima muna al'akari da hakanan. Muna da 'yan gudun hijira nan da nan ƙaura da kuma bazaga. Bisa ga hakanan duk mun yi resansikinsu. Da mun ka resansikinsu domin san ko mutum nawa ne tana biye da su sau da ƙafa ko yaushe gudunmawar da ta yi musu shi na da yawa akwai akwai gudunmawa bisa horon da an kai ma mata wajen ɗumke-ɗumke akwai kayayyaki da an kawo musu na wasu ayyuka akwai kuma har taimako an kai musu na kuɗi wanda za su iya su biya hayar gidajen da suke kin bayan mun kai daga nan habba daga duka haka ne abun mun kai shi duk inda suke yi ana kawo musu taimako sosai sosai kun ba ƙarya mun ka ba ko taushe muna bisa ga hakanan kama ba ruwanmu da ko mutum nawa gare ka dai magidaci kake yan gudun hijira suna kamar wannan da yawan da muka kawo ma taimako sosai mun ɗauki menage kamar wani ce shafi da fami minaji ɗari. yan gudun hijira a wannan yanki ba za su iya ƙare kwararowa a janguriyar nijar daga najeriya ba muddin yan bindiga na ci gaba da abkawa jama'a da ma nuna kyama da ake yi wa wani ɓangaren al'umma haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar.